Na nemi ƙarin bayani daga daraktan labarai na hirkutar sojan Najeriya, Brigadier General Sani Usman Kuka Sheka. Eh, ba zan so in bayyana sirrinmu ba, abu mahi a ala aikin da muka tafa gaba mun sami nasara a kai kamar yadda aka alƙawarta ma a jama'an Najeriya kuma kamar yadda aka ba mu umarni. Sirrin yadda muka muka kai ga wannan gaci wani abu ne na harkar tsaro ba amma abin da nake so in tabbatar ma da shi shine yanzu yan ta'adda na boko haram ba su da sauran wani sansani a cikin dajin sanfisa wanda na ne na kashe kan sun san da maran alhamis aka kakkasa wannan Camp Zero. Su dai mayakan Boko Haram sun bibbinne ba mabamai a cikin dajin Sambisan don hana dakarun tarayya kaiwa gare su. Amma tare da taimakon gingima-gingiman tankokin yaki irin na zamani masu sansanonin da aka bibbinne ba mabamai sojan Najeriya sun gano tare da kwakwance waɗannan ba mabamai da suka kai ga kwato dajin na Sambisa. Masana tsaro na alakanta wannan babban nasara da irin kwarewa da kuma jajircewar babban hafsan sojan Najeriya, CY Buratai, wanda ɗan asalin yankin na jihar Borno ne. da kuma yadda dakarun saman Najeriya suka yi ta romba mai ta sama a wannan daji. kamar yadda kwamanda baba gamawa ke cewa janar burace kullum abin da ya sa a gaba shine a tabbatar an samu nasara a wannan harka ta boko haram ko da yake dan kahar borno ne kuma infantry officer ne sannan ka dauki air marshal sadiq mutum ne wanda yake ya zauna a borno ya san turin din tun jawo sojojin nan kusa da su sai da air force suka shiga sai ruwan bama a wannan wuri sannan aka samu nasara sannan kuma sojojin mu na kasa suka shiga ciki a nigerian air force irin kayayyakin da suke da shi da irin jiragen da suke amfani da shi wayannan abubuwa ba abun mamaki ba ne. Wata majja mai tushe a sojan Najeriya ta shaida mana cewar dakarun Najeriya sai da suka yi kofar rago a duk sassan da ke kaiwa ko fita daga dajin Sambisa kafin su fara rugudan wuta na aita ta kare. Tsohon jami'in laƙen asirin sojan Najeriya Aliko Irrashid Harun ya ce duk da wannan nasara yana da kyau a yi taka tsantsan. Daukan sambisa ba shi zai kawo ƙarshen Boko Haram a Najeriya ba. Akidan Boko Haram da akidan Alka'ida ɗaya ne. Duk duniya wannan kungiya 'yan ta'adda guda biyu suna suke laki da ɗaya sakamakon farmakin sojoji da aka kai a sambisa yawancin su sun gudu sun dawo sun mutane sun zauna ko an ɗauki sambisa an ce duk sojoji sun zauna a sambisa ba za taɓa kawo ƙarshen 'yan ta'adda a cikin ƙasar nan ba yanzu an gama face one kenan akwai abin da ake kira tarik roƙe sai dai a ce an yi demoralizing ɗinsu amma ba za taɓa kawo ƙarshen 'yan ta'adda a ƙasar nan ba yanzu dai abin jira a gani shine yadda dakarun na Najeriya za su tafiyar da wannan nasara ba tare da samun koma baya a nan gaba ba. Hassan mai na kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.